رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim wanda fadilatu shaykh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin kitabun falati hadisan da suke magana akan sallah mun karanta abuwa da yawa kamar yadda yake a gaba akwai abuwa da yawa kusan kowane ɓangare ko lungo ko wata matsala ta sallah sai da aka tabuwa aka yi magana a kanta za mu taki a hadisi na ko babi na nawa darasi na hamsin da hudu babi na talatin da tara babu mutaba'atul imami wal amalu ba'da babin da zai yi bayani dangane da bibiyar liman da kuma aiki a bayan liman abin da ya kamata kenan ko wani babi kwatankwacin wannan da makaranta a can baya in aka ce mutaba'atul imam sai liman yayi kai wal amalu ba'da sai liman yayi aiki kai aiki a bayansa. sai dai idan limamin dan gaggawa ne malamai suna ta yin limamin dan gaggawa ne to kusan yana yi ko kafin ya kammala sai ka yi sai dai mu kuma ba ma goyon bayan haka domin duk limamin da yake gaggawa to baya da natsuwa a cikin sallah inda bai kamata ya zama limami ba ko a yi masa gyara ko a cire shi in bai kamata liman ya zo yana salla yadda ya ga dama ba ana yin ruku'u subhana rabbiyal azim sau daya ana sujada subhana rabbiyal ala sau daya sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai dai ku yi kiliya da fi kai kana dagowa ki kuma yana tafiya sujada a bai yi ba eh akwai abubuwa da dama da annabi ya karantar an yi watsi da su ba aiwatar da su to kuma ke kullum kullum ana yin haka ba daidai ba ne kuma limamin mutane to don haka wannan babi yana jaddada mana matsayin limam hadith al-bara bin adil radiyallahu anhu qala kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa wa sallam fa idha qala sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada annabi. sallallahu alaihi wa wa sallama jabhatahu alal ard ya barke ringa juyawa na walan hadisi na albara bin azib ne Allah ki kare yadda da ke albara bin azib yana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sai dai bai da shekaru tunda da aka zo ranar yakin badar an zo yakin badar wa tusgira yawma badrin ranar yakin badar aka ce yayi yaro sai kuma gakin nan jigo na a cikin safai daga ce ya yi yaro ba za Allah ce ba zai fita yaki ba don ba zai yi yaƙi ba sai kai matsayin da za a je yaƙi da shi ba amma kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka ma annabi a birnin madina saboda haka wannan ya gwada duk da karanci shekaru ana iya samun mai kuzari wani bai balaga ba bai da wayo amma sai ga yana da awa wajen ayyukan alheri kamar yadda za ga waɗansu a masallaci su yi kimfidi a masallaci su naɗa kimfidi su yi shara su gyara waje su yi kaza sai ga shekarunsa duk ba su kai goma ba saboda ya gani abin yana ba shi Eh ga wani kuma ya yi ritaya inda ma zai samu fari, Allah ya gafarta masa amma sai ga ya kwanta yana ta lissafin fensho da ainihin tun da ya makale ke kana da ke karu bai fita ba bayan ka samu wancan maga inda za ka samu lada eh sai ka dawo wannan layi ya kasance yara ƙanana suna koyi da iyayensu ko kakanninsu wajen ayyukan alheri saboda dalu alal duk wanda ya gwada wani abu ko alal ka fa'ile duk wanda ya gwada alheri ko da bai ce ma wani yayi ba sai yayi koyi da shi bisa aikin alheri to yana da kamishin kaga dadin musulunci kenan na albara bin adib Allah ya kara yadda da ki qala yace kunna nusalli khalfa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna salla a bayan annabi fa idza qala sami Allahu liman hamida idan annabi yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahara babu wanda yake lankwasa bayansa cikin mu حتى يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبعته على الأرض ولبا زي سنكو يبا ينسى يتي ويفرية في سجدة با sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanya gokin sa saboda haka na ce sami Allahu liman hamida a bayan sa akwai mai, rabbana walakal hamdu bayan rabbana walakal hamdu akwai mai, hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mila samawati wa mil al-ardi wa mil'a wa ma bainahuma aw tarwaya wa mil'a min shay'in ba'da ahla sana'i wal majdi haqqu ma qala al wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima mana'ta wa la wannan mun kawo duka amma inda zaka tsaya koda guda ɗaya kikenan to mazo Allah sai yayi waɗannan dun baya dagowa daga ruku'a ya tafi sujada ba tare da yayi askar ba to amma kaga da mu yadda muka tashi muka samu alai kaga ce liman yace sami Allahu liman hamida to rabbana walakal hamdu ai ke fada ladan yana faɗin rabbana walakal hamdu eh a kai kai yaro duk da kasancewa kana da manyan yara amma ne auren wuri ne <laughs> ga dukkan alamu eh, ana faɗin abin da aka yi shekaru eh, talatin da biyar arba'in a baya to ni dai na sani a masallacin garinmu idan aka zo liman yana sami Allahu liman hamida to farabbana wal kalamu muka tafiya sujada ne eh ana tafiya jira sai dai abinda zaka lura shine ada waɗannan duk azkar din ba su cika yi ba daga baya ne bincike ya nuna cewa ana yi shi yasa ya kasance yanzu ake tsayuwa bayan an dago daga rukuwa sai a ɗan tsaya sai a karanta waɗannan azkar kuma duk mutumin da ya saba in ka je ka bi limamin da baya waɗannan azkar din to fa za ka ji sallar lami ne dun ba za ka ji daɗin sallar ba da da ba a sani ba sai mu ce Allah ya gafarta musu eh, amma yanzu da aka sani to bai kamata kuma a ce an yi watsi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan saboda haka wani hadisi ya tabbatar mana da tsananin biyayyar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bin sadaki daki a cikin sallah akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi da kitabil azam a ainihin hadisan da suke magana dangane da kiran sallah babu sujudi ala safati azumin haka ne ko babu yin sujada a bisa gaɓoɓi guda bakwai idan annabi zai sujada ya kan yi sujada ne bisa gaɓoɓi guda bakwai to kai ma mamu da waɗannan gabobin za ka yi imam bukhari wani lokaci yakan kawo hadisi sai ga kamar yana hannun riga da ainihin subheading din topic din da ya kawo amma malamai sun yi iyaka kokari wajen fahimtar manufansa kuma sun yi bayani eh, sai babi na gaba babu wato babi na musamman ma yuqalu fi ruku'i wa sujudi abinda za a fala a cikin ruku'a da sujada ko da yake mun fara ambaton wadatu misali kamar subhana rabbiyal ala ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi to ga ƙari nan abinda za a a cikin ruku a na sujada eh, a nan ya kawo hadisi guda ɗaya ne hadisu a isha ta rabi allahu an ha ƙalat kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuktiru an ya kula fi ruku'ihi wa sujudi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma sirli ya ta'awwalul qur'an hadisin nana aisha matar manzon allah صلى الله عليه وآله وسلم قال تتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يكفن يكثر ينا يوم أن يقول فإن ونن مغنى وفإن ونن الدعاء في ركوعه وسجوده أتجي ركوع سد سجده وانا يقول ده صلى فلله ده صلى نافلة أما شيئا دنانا عائشة تباير wato ya fi karkata ne akan sallolin na filfile. amma malamai sun yi bayani har da sallan farilla saboda waɗansu hadisan da suka yi ƙarin bayani akan wannan hadisi na rana Aisha radiyallahu anha annabi yana yawaita fadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanaka sarki ya tabbata gare ka allahumma ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu ya allahnmu kuma ya ubangijinmu wa bihamdi tare da godiya gare ka kaman ka ce subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika eh allahumma rabbana kun ga wannan kalmomi kirari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala an hada su waje guda wannan ka zo zuwa kan mutu guda ɗaya ma yayi Allahumma atina fid dunya hasana wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ighfir li misali rabbana ighfir li wa ka gani in kaga dama kuma kana iya haɗawa? Allahumma rabbana ighfir li Allahumma rabbana atina da saboda girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta mu ya ta'awwalul qur'an annabi yana fassara alqur'ani to wannan an kawo mana a takaice ne kuma wannan hadisi na nana Aisha radiyallahu anha ya karfafa mana hadisin Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kare da su wata rana sayyidina Umar ya kasance yana son zai gwada kure zai gwada dalilinsa a zahirance da yake gayyato yara ƙanana zuwa ga majalisarsa in haka ta yara ƙanana ba ana nufin yan ƙanana yara da ba su da wayo ba eh da zai idan mai shekara 60 ko 70 yace yara ƙanana kawai ake abin nan kamar yan shekaru nawa yake nufi a yana nufin yin ma yan 20 ne 25 mai 30 ma wajen mai 60 a yaro karami ne eh tun da mai 60 ina jin ya kamata a ce ya haifi mai shekara 30 sai dai idan dan boko ne kawai yayi yayi yayi primary yayi secondary yayi menene college share shi abin nan share fagen shiga jami'a sannan kuma ya zo yayi yayi diploma ko yayi MCE yayi digiri dinsa to in ka hada sai ka samu ya zama korijo eh ya zama korijo ba domin karate kore ba da zan tambayi wani laskara ya ce a wata shekara ya aure yana da shekara nawa ya aure ga mutanen da za ka samu wani shekara sha biyar mutu shekara sha gida ya yi aure kuma nan ya auren a shekara biyu matan za ta haihu ta na farko rai mun karanta ma ko cikin hadisi a zamanin annabi abdullahi bin amur bin al tsakaninsa da mahaifinsa shekara goma sha daya ne shekara goma sha daya kuma wannan ya gudu yana da shekara sha ɗaya kenan ya yi auren kuma matan ta samu ciki a wannan shekara saboda mai yiwuwa yana da zafin nama ya za matan ta samu ciki da rabo kuma aka zo aka haifa masa ɗa saboda haka yanzu ka zauna sai a ɗaukawa da kali ne shi ya sa abdullahi bin amur bin al'ad wani lokacin ya zauna yana ba da shawara wa babansa yakan ce babu banda kaza shi ma yakan dan daga murya hakan nan babu banda kaza saboda to tsakanin ke kara ga da ne to amma yanzu ka ga tsarin bokon nan wani lokaci da zaman birni din nan sai ga ke shekara talatin da biyar bai aure ba wai yana neman matsuguni kuma tuntunin ya bar matsugunin a ƙauye eh inda yana ƙauye ne zai kai shekara talatin da biyar mai aure ba a yana da wahala ko da karo-karo za su matsayin ba haka ba kuwa ya bar garin don za su yi ta to haka ne eh, sayin na umar yakan gabatar da samari amma fa waɗanda suke da ilimi suke da hankali a majalisarsa tun da daman cuɗe ne cuɗe ka ne sosai waɗansu ka gwada kamar alamun kyamansu domin saboda suna da 'ya'ya kamar su ba a gayyato 'ya'yan sai a gayyato 'ya'yan wadansu ai da mun ba zai yi ce an gayyato kai kana majalisa kuma a ce 'ya'yanka suna majalisa ai abin yayi yawa tunani da basira gidanku ne kawai suke da su a wani gida ba za a samu ba ai ana haduwa a majalisu ne domin a samu mutane daban-daban masu ra'ayoyi ko masu capacity daban-daban saboda a bada kawaran da ya fi inganci to don haka shi ne sai ya kawo wannan abin nan aya ko kuma tura cikin Kur'ani za ja a nasarullahi wal idan nasarar Allah da buɗe suka zo ra'aitan kulu na fi ko afwaja kuma kaga mutane suna kiga addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga fasabbe kulura fasabbe Allah yake Faɗin nan wannan magana tana hade da maganan baya to idan haka ya samu kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka nemi gafaransa innahu kana ba. lalle ubangiji ya kasance mai yawan karban tuba ne mai yawan tuba ne mai yawan yafiya ne ga bayunsa. aka saukar wa annabi da wannan sura sai sai sayyidina Umar yake tambayan su yake ce dattawa me wannan tura take nufi sai wani ya ga abin da aka faɗa alam sai abin nan idza a nasrullahi wal Fat? idan nasaran Allah ta zo annabi ya ci nasara yayi yaƙe yake da yawa kuma ya ci nasara ya tura asaraya da yawa rundunonin yaƙi kuma sun ci nasara da yanzu musulunci yayi ƙarfi? a zamaninka musulunci ya kai kusan bangon duniya gabas da yamma kudu da arewa Shi zaja a jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi a afwaja kuma mun ga lokacin da ake shigan musulunci a ɓoye aka zo ana shiga ɗaiɗaiku mun gani a zamanin annabi tawaga da jama'a daga bangarori daban-daban na duniya sun zo suna karban addinin musulunci har aka kira wannan shekara sanatul ko shekara ce ta tawaga saboda haka aya ta riga ta yi bayani to bayan ya tattambaye su su kun ba da amsa irin wannan da ya ce to kai abdullahi dan abba tun da dama yana daga cikin yara na majalisan annabi abdullahi dan abba shi an haife shi kafin a yi hijira ne da shekara uku saboda haka annabi ya yi hijira abdullahi dan abbas yana da shekara uku da watanni haka ga yaro ne karami kuma aka yi hijira da shi aka tafi da shi madina amma da yake ya yi wayo Allah ta'ala ya sanya rabonsa da martabanta a ɓangaren ilimi ya sa annabi ya yi masa addu'a ya ce Allahumma faƙihu fi dini wa allimhu ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassarar mafarki shi yasa a fassarar Qur'ani shi yasa ake kiransa turjumanul Qur'an turjumanul Qur'an ko turjumanul Qur'an me tarjaman alkur'ani mai fassara alkur'ani yaje to me kake gani yaje to ni abin da nake gani daban ne inda dattawa suka tafi daban ne inda na tafi daban saboda ni ina ganin sabanin nasu ya ce to menene naka tunda duk a gabansu ake yi sai ya ce ai iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da Allah ta'ala ya ce ma annabi wato iza ra'aita alamatan min ummatika wa min hadhihi al-alamat nasrun min Allah wa fathun thumma ba'da dhalika ورأيت الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات bi ma'ana suna zuwa idan aka samu nasara aka yi abin nan kuma mutane suka zo suka karbi musulunci da yawa to fa responsibility da aka tsora maka ya kare in aka ce responsibility aikinka ya kare to in aiki ya kare sai me sai mutuwa to amma kuma kafin mutuwa ta zo ta dauke ka tunda ka sauke wannan aiki in dai waɗannan alamu suka tabbata ajalinka ya yi kusa amma kafin ajalinka ya zo fasafe sai hamdi rabbika na innahu ba? Ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka nemi gafaransa Lallai ki mai yawan karɓar tuba ne Ya ce saboda haka wannan sura kutun tana gwada annabi ya gama aiki ajalinsa ya yi kusa abin da ya rage ɗan kaɗan ne ya rage masa zai ba duniya yace wannan shine yasa na Umar yace abinda ka fahimta shine ni ma na fahimta saboda haka waɗanda suka fahimci zahirin maganan ba haka yake nufi ba tunda already Allah ta'ala ya riga ya yi alkawarin zai bayyanar da wannan addini akan kowane addini aladdini kullihi walau karihal kafirun kuma walau karihal mushriku saboda haka da aka faɗa ma annabi haka to sai ka ɗauko hadisin na na aika ya ta'awwalul qur'ana tun daga lokacin da aka saukar wa annabi da Izaja a nasrullahi wal fath sai kasance in yazo ruku a ko jada yake karanta wannan addu'a da muka karanta allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli a wani waje akwai maganar tuba a gaba amma ko da ba sa ba mafiya yawan ruwayoyi sun tsaya akan haka subhanakallahumma rabbana wa bihamdi sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tare da godiya gare ta sannan Allahumma ighfir li Allah ka gafarta mu tace ya ta'awwalul qur'ana yana yawan karantawa a cikin ruku'a da sujada alali wani lokaci akwai bambanci tsakanin akar da ake yi a cikin ruku'a da akar da ake yi a cikin sujada amma manzo Allah sai yana karantawa san bai kaga wannan ya gwada hadda sallan farilla da sallan nafila tace yana fassara alqur'ani yana fassara aiki da abin da aka masa umarni na qur'ani cikin idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yaza kaga ko qur'ani yuna ka kure su anan don baka ɗauko wannan waɗannan hadisai fa babu yadda za ka gane fasaran wannan sura tunda ya ce fasabbih bihamdi rabbika ka nemi wato ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka sai aka ce fi salati wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai aka ce fi salati ai ba ce a cikin sallah ba amma lana aisha ta ce sai annabi ya fassara a cikin sallah fi ruku'ihi wa sujudihi yasa an kai watsi da hadisai to zaka je ka shiga shiriri ta ne daman shiriri ta ne eh bare da gaske shedan ne yake neman wato ya raba mutane da hadisan manzon Allah ya raba su da manzon Allah ya lalata musu ilimin addini babu yadda za ya ce Qur'ani zalla da Qur'ani zalla zaka bauta wa Allah subhanahu wataala ba zai ba it is impossible ba zai taba yiwa ba sai ka hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya ta'awwal Qur'an to mu mu dawo yanzu cikin mu mufassara shine daidai mutumin da ya ritaya idza jaa nasrullahi wal fath idan budi na aiki yazo eh nasara ka gama karatu an baka appointment kana farin ciki ka fara karban kudi kana ta karban albaki ko ka aikin ko baka aiki ba wallahi alamu daman gwamnatin ta riga ta saka payroll to ta ringa baka albaki kenan wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi afwaja kuma mutane da yawa ga su shigo aikin ka ji daɗi ka azu da mutane iri daban-daban ka yi walwala to yanzu kuma ka yi ritaya to fa sabbi bi hamdi rabbika wa astaghfirhu innahu kana tawwaba ko ma zuwa ga Allah dawo masallaci ka shiga kwamiti eh kowane aiki ana yi da kai to ai ka gari ban kenan tsawon aikin gwamnati ne ko harkokin kasuwanci ko kasuwanci ne idan ka tsufa ya kamata ka haƙura ka ɗora waɗanda ka bar waɗanda ka ɗora su akan wannan harka a dawo kuma a zuwa ci gaba da istighfari wannan ya gwada idan Allah ta'ala ya baka shekaru kai walwala a duniya ba inda baka je ba ko ba tsiyan da baka yi ba ba abin da baka yi ba sai Allah ta'ala ya tura shekarunka 60 ko 70 ga tsufa kenan to kai ma fa safi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba saboda haka kuskuren da aka yi a baya ana iya gyara Allah ya sa mu dace na'am to kun ga hadisi na lala aisha guda daya ba zai fassaru ba sai idan an hada da hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma to idan mutum ya dauko wancan hadisi sai ga abin ya fito fili amma mahallin shahid namu shine ɗaya daga cikin afkar da ake a cikin ruku'a ko sujada shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir ko kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi a cikin sujada subhana rabbiyal azim wa bihamdi a cikin ruku'a ko kuma subuhun quddus rabbul malaikati war ruhi a cikin ruku'a ko sujada ko kuma subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama a cikin ruku'a ko a cikin sujada saboda haka duk wanda ka ɗauka ya tabbata cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗansu ma da bamu ambace su ba wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabul azhar hadisan da suke magana akan kiran sallah da ma'ana mabudin sallah a babi na 139 babun babi na musamman a tasbihu wa du'a fi sujudi tasbihi da addu'a a cikin sujada sai dai cikin rukuwa ba addu'a shi yasa yace at-tasbihu wa du'a'u fi sujudi wa tasbihu wa dhikru fi ruku'i kenan tunda annabi ya ce wa amma ruku'u fa azimu fihi rabba shine subhana rabbiyal azim wa amma sujudu amma sujada sai annabi ya faɗi addu'a yace ku dage ku yi addu'a fa kaminun an yustajaba lakum lalle kun tantance Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'oyin to saboda haka a ruku'a ba a yin addu'a sai dai abin da ya daure kan malamai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li akwai addu'a take ko babu to shi yasa wasu suke ganin in dai abin da aka samu ne daga annabi to a haddace a rike amma ka zo ruku'a ka ta ya Allah ka bani kaza ya Allah ka kawar mun da kaza ya Allah ka bani lafiya ba makaruhi ne hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce nahani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya hana in yi addu'a a cikin mai ana kara alkur'ana raqi'an aw sajidan in karanta alkur'ani ina mai ruku'a ko ina mai sujada to ke sa ka ce normally akwai addu'o'in da suke cikin qur'ani na farko ba za ka karanta ayin qur'ani a ruku'a ko sujada ba tunda akwai azkar na biyu kuma ba za ka dauko ayin da take da addu'a ka karanta a cikin ruku'a ba dama dama sujada sai dai kamar rabbana ah, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana to wajen rabbana atina fid dunya hasana sai ka ce allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wanda yake cikin qur'ani rabbana wanda kai kuma ka ammata allahumma ina fata an fahimta to zance dai mafi inganci duk abin da aka samu annabi yayi a ƙarshen rayuwarsa to wani lokaci ko da a farkon rayuwarsa ya ce kara to ya soke ne an nafi wal kenan an samu abrogated ko abrogation wato an soke hukuncin baya sai dai kuma wannan idan mun duba tunda ya awwalul qur'ana ne to kai ma kai kokari ka rike abinda annabin yayi kai ma kai kokari kai haka musamman ma idan ka tsufa wannan ya gwada da za ka rike wannan a cikin ruku'a da sujada ma ka ajiye sauran ba matsala amma fa in ka tsufa amma wanda ba tsufa yayi ba to wata rana ya taba wannan wata rana ya taba wannan wata rana ya taba wannan amma in ka gangara ka tabbatar abin da ya rage kaɗan ne to in ka je ruku'a subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli in ka je sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li zaka iya faɗa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko abin da ya sauka Allah ya sa mu dace na a cikin ruku'a zikiri yake yi shine al'amari na farko amma a sujada an baka dama ka yi addu'a saboda haka ba addu'a cikin rukuwa saboda lokacin da kake sujada kana kusa da Allah subhanahu ta'ala shi yasa annabi ya ce ku dage ku yi ta addu'a wannan ko ko a sallan farilla ko a sallan nafila kun ga wannan ya baka dama cikin sujada ba sai kai tasbihi ba kun ga dama ma ba za ka yi tasbihi ba kana sujada ka roki Allah kawai da yi sallah ta yi wannan hadisi kamar yadda muka ambata Imam Bukhari ya ambace ki a wannan babu sai babu babi na musamman a da'u sujudi za a yi mana bayani gaɓoɓi na sujada an والنهي عن كف da hani دهني barin tattara ainihin gaki da tufa kun gana sallah ba ba a son a tattara wa aktun ra'ati fi salati da kulla kai a cikin sallah mutumin da yake da gaki da yawa ana magana wanda yake da gaki da yawa ne ba wanda kansa yake gwaguye ba wanda yake da gaki da yawa kun san idan yayi ruku'a gashin saukowa zai yi idan ya yi sujada zakin zai sauko to haka ake so yadda gokinka ko kanka yake sujada to gakinka ma ya yi sujada haka to masu amawali masu amawali su kuma fa za ga fada an yi abin nan sai a abin da ake sakewa a gaba sai ga wani ya mai da shi baya eh za a sake ki a gaba sai a mai da shi baya to kamar ki yadda yake gaba din nan ya faɗi ya yi sujada ko in ya maka yawa ka sa shi a baya yadda in kai sujada shi ma rawanin zai yi sujada ai abin da ake so kenan saboda babu bambanci tsakanin mai rawani da wanda babu rawani a gaban Allah subhanahu wataala da wanda yayi DKK da wanda yayi dan pen bambancin su kawai kine bi takawa da tsoron Allah to saboda haka idan musulunci ya bada daman waɗansu abubuwa to a basu yadda kai ma za ka yi sujada a samu babban rigan ka zai sujada shi yasa idan ka duba za ga yadda dattawa suke sallah in suna da babban riga don a da sai wahala ka ga dattijo ba ya sa babban riga amma yanzu kusan duk an zama yan bariki eh za za ka ga dattijo za ka tsoho zai wahala ka gaishe wai wai da dogon riga hakan nan za ka shi dai da babban riga kuma ko ba ya ciki za ga babban rigar ne dama aka zo sallah yake yi eh wani lokaci in za a yi sujada idan da tijo zai sujada sai ya sake haka in zai sujada haka yake yi ba haka bane sai ai babban rigar sa ma ta yi sujada abin da yake bukata kenan sai sa ba a san a tare sai dai saboda sahu saboda wani zai taka maka abin nan amma dai lokacin da muke sallah da iyayenmu da kakanninmu eh sun suka zo da babban rigar su sakewa suke gaba daya don da sake wa ake yi sakewa suke gaba daya in ka zo kusa ka dan matsa eh in ya kalle ka ne ya mage ka ba wani kallon ka kawai zai kai riba kai da kanka za kai riba ba wala Allah wannan zaman da suke yi da yanci ko kai wanda suke yi da yanci a cikin sallah shine yake ba su dama suke sake babban rigan su yadda suka dama in lokacin sanyi ne mahadda masu masu abaya irin abayan nan da ake sawa eh, babban abin da menene abaya baya wanda yake hade eh, ko kufta ko jaffa eh, wanda suke sawa za ka suna sakewa abinsu kuma dama idan mutum ya zo rukuwa za mu karanta a gaba ana son ya bude hannayensa wa yake amma in a cikin sahu ne ka bude za ka yi elbo ma wani kuma in ka cutar da wani kai an zo ana neman gafara ana neman lada kuma ka ji ka yi za yi elbo ma wani a cikin a cikin sa to sai ga akwai abin da a cikin sahu ne ba zai yi ba saboda maslaha saboda a zauna lafiya wato mutum zai dan tattara gwargwadon yadda zai tattara amma asali abin da ake so ga gashinka da tufafinka ka sake su yadda za ka yi sujada yadda gangan jikinka zai yi sujada ko zai yi ruku'a to haka kuma za su yi sujada ma Allah subhanahu wa ta'ala na to shine wannan babi zai mana bayani حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتد على طبعة أعداء ولا يقف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين وركبتين ورجلين حديث عبد الله بن عباس عن منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما قال أمر النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi umarni ma annabi waye masa umarni Allah tunda babu wani wanda zai zo ya umarni ma annabi a cikin mutane ya ce masa ya kaza ai baki ne mai karantar da shi ba daman ko a ce Allah ya masa umarni kai tsaye ko a ce mala'ika jibrilu ya masa umarni tunda shi ne dan aikin Allah nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء أن يقوم النماء النبي سجدا أبي صادق أبي قد بقي sai dai kafin a ambaci gabobin aka ce wala ya kuffa sha'ara kada ya kame gashinsa ba a daure gashi ba a kame shi a dunkule shi waje guda saboda waɗansu masu gaki da yawa wanda yake kwanciya in suka zo sallah sai su kulla bayan sun yi da sallah sai su warware ba a son haka sannan kuma wala sauban ko tufa kaga masu manyan riga kenan wani ma za ga yarga ya saba ya sa kaftani ne faɗa miya, amma ya zo su jira sai yana kokarin tattara wani abu me zaka tattara me zaka tattara tunda mai rigan ma an ce mai babban rigan ma an ce in akwai fili ai ba tattarawa za a yi ba ana son wannan rigan komi girmanta ta yi sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala to umarnin da aka yi wa annabi ya yi sujada da gaɓoɓi guda bakwai ga sunan waladai ne hannaye kaga biyu kenan eh, aljafatu goshi ko eh amma kuma wata ruwaya wa a kyara ila amfi sai ya nuna hancinsa ya za ka da hancin hada suke malamai sun yi bayani daga ciki har da malaman makabar malikiya da waɗansu malamai suka ce duk mutumin da ya sujada da goshi bai yi da hajji ba to su suna ganin a adafin wakati idan akwai lokaci ya sake maimaitawa saboda goshi shine jigo in kai sujada da hanci ka yi da goshi ba to kai ka yi ba an yi ba yi ba eh mafiya yawan malamai su ce sallah ba ta yi ba amma dun baka tsotsa na hancinka ba goshin shine jagora tunda yake aljabha amma wa fi riwaya wa ashara ila anfi da annabi ya ambaci goshi sai ya gwada hancinsa ya gwada da goki da hanci amma kuma lissafin su guda ɗaya ne in ba ka cewa wannan ɗaya wannan ɗaya in ka lissafa su daban-daban sun zamo takwa in ko suka zamo takwa to duk wanda ya salla bai tsotsa na goshinsa da hancinsa hancinsa bai taɓa ainihin ƙasa ba to bai da sallah ina fata an gani waladaini da hannayensa guda biyu wa rukubataini da kafafuwansa da gwiwoyinsa guda biyu wa rijilaini da kafafunsa guda biyu wato kan yazo shi yasa in aka ce hannaye biyu gwiwoyi biyu a kafafu biyu baki da ba kenan aljabha ga goshi kaga bakwai kenan to shi yasa wasu malamai suka zama very silent akan abin da ya shafi hanci wala hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin da kitab al-azan a ainihin bangaren hadisan kiran sallah a as-sujudu ala sab'ati azumin sujada bisa gaɓoɓi guda bakwai kaga wannan ya gwada duk mutumin da ya zo sujada ya kimfida zira'insa to fa yayi kazi domin bayan wannan hannayensa ga zira'i ga kuma gwiwan hannu in dai wajen sujada ne ka dora haka to kai kuskure dama wani hadisi ma annabi ya hana ina fata an gane Tunda da ya ce walede ne hannaye kawai ake so a dora amma banda zira'i banda gwiwan hannu iya wuyan hannu kawai to rukubatai ne daman da gwiwoyi za ka yi sujada eh sai dai idan mutum yana da gwiwa guda ɗaya yana da kafansa guda ɗaya to babu yadda za a yi da wanta ya zama lalura kenan amma akwai yadda za a yi bayan bayan gwiwa sai za a ƙara da cinya ai wajen sujada ba zai yi ba sai dai wari dilain da kafafuwa guda biyu wani lokaci mutum zai daga kafa ɗaya ya dora ɗaya akan haka malamai suka ce bai kamata ba tunda an ce wari dilain to kowace kafa da taba kafa duk wani lokacin kai sallah baya sai ga wani yayi sujada sai ya dauki ɗaya sai ya dora kan akan ɗaya wannan wani irin sitayel ne sallah ba babu sitayel. in kai dan sitayel ne to ba sitayel irin wannan ka bari sitayil inda annabi ya karantar shi ka yi wannan kuwa akwai a wajen zama zaman da za ka yi tsakanin sujada da sujada kana iya zama kana iya zama akan dunduniyanka amma wasu malamai a masabar malikiya suka ce abin kyama ne dalilin da ya sa a nan ba sai abin kyama ba saboda hadisin abdullahi dan abba radiyallahu anhu a tsakanin sujada da sujada amma a lokacin tahiya ka zauna a akan dunduniya kai ba zai yi ba in ba haka annabi ya karantar ba ina ba ta gane tahiyan farko idan za ka yi ko zaman da za ka yi tsakanin sujada da sujada kana iya kimfiɗa ainihin kafanka ta dama ka zauna a kai ko kuma kafanka ta hagu na ko da eh, ka zauna a kai ta dama kuma ka kafa ta amma in an je tahiyan ƙarshe to ana son ka zauna da duwawunka ne ai kaga su taya ya ka baka ko ka zauna akan dunduniya amma ga inda yake zama kai, ko ka zauna akan kafanka ta hagu na da ka kimfida ta ta dama kuma tana kafe nan ma ga inda ake yi ko kuma ka zauna da duwawunka a ƙasa ka kimfida ɗaya kafan ka shigar da ita ɗayan kuma tana kafe a tahiyan karfe to gagan kana son fita yau nan ko irin kamfu da ake yi ko ka dora akan hannu ko ka dora akan jira'inka Wannan suna ɗaurawa akan akan cikinsu waɗansu akan ƙirjinsu ka gani shi ma na sai a koyar da kai ga fita yadda ake amma tsayuwa kowa tsayuwan sa yadda yake tsayuwa haka yake tsayuwa babu wani style da wani tsayuwan ɗan sanda da na ɗan civil defense da kuma na ɗan banga duk tsayuwa iri ɗaya ne kawai in ka ga wani ya karkace to lalura ce mai yawa ya taba targaɗe yana yaro saboda haka tsayuwansa ta koma ga yadda yake tsayuwa ko zama ne ana samun haka don za ga wani ya ɗan karkata hakan nan saboda wata lalura to wannan babu matsala amma in ba haka ba ka karkata saboda su tayar ne to ka saba wa sunan annabi ina ba ta an gani wannan shine na'am to babu sujudu ala babun as-sujudu ala saboda haka ana yin sujada ne bisa gabobi guda bakwai mutum ya tabbatar ya yi sujada bisa waɗannan gabobi sai dai idan akwai lalura sai babu ma yajma'u sifata salati ga babin da zai tara mana sifofin sallah eh wa ma yuftatahu bihi wa ma bihi da abin da ake buɗe sallah da ki da abin da ake rufewa sai dai abin mamaki hadisi guda ɗaya ne kawai ya kawo mana wanda ya cika sharaɗin al-bukhari wa muslim ya kamata a ce babin yana da fadi yana da hadisai da yawa in ka ji waɗansu littafai za ka gani akan kawo hadisai daban-daban ne tunda an ce abin da ya tattara sifan sallah حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى ya بياض إبطيه حديث عبد الله بن مالك بن بوهينا kodayake a cikin shirki yayi bayanin cewa hadisu abdullahi bin malik bin malikin ibn buhaina akwai alif da lam wane ne na sai ke da alif da lam kusan da yake babin karatu ne yake yanzu nan babu eh ni ma nawa babu alif da lam Abdullahi bin Malik eh ba Malik ibn Buhaina ba kun ce Abdullahi bin Malik shine ibn Buhaina Abdullahi dan Malik kuma Abdullahi dan Buhaina Abdullahi bin Malik wato abdullahi dan babansa kuma abdullahi dan mamansa mai malamai sun ce wannan babu laifi mafiya yawa ana kiran mutane ne da iyaye da abin nan iyayensu maza ba cika kiransu da iyayensu mata ba ko uwayensu mata ba in banda isa bin maryam da yunus bin matta yunus bin matta aka ce matta ismu umme sunan mahaifiyarsa sunan mahaifiyarsa ce amma akwai babansa shi kuma isa ibn maryam saboda bai da baba mamansa ce kawai haka Allah ya halitto shi bai da baba ko da yake baki kadai ne a wannan layi ba annabi alim kuma waye babansa waye mamansa to na maryam abin nan ah, hawa matarsa fa waye babanta in ka ce annabi adam to bai halatta ya aure ta ba kenan wace ce mamanta ai babu kaga kon Allah kenan yasa kullum muke bayani cewa sunnan Allah a bayan ƙasa sunnar Allah al'adan Allah abinda Allah ya saba aiwatarwa subhanahu wa ta'ala baya canzawa mafiya yawa amma wani lokaci yakan canza domin ya gwada mana ikonsa ka duba duk duniyar nan ka kaf gaba daya ko ɗan kege ne akwai ubansa Sai eh, akwai uwa akwai uba amma sai ga waɗansu halittu kuma babu uwa babu uba ga wani kuma babu uba amma ga uwa don Allah ya ga dama ma sai a samu wanda yake akwai uba babu uwa kamar yadda wata tsohuwa ta taba ba mu labari kullum muka zauna sai ta kawo shirki eh tana ce akwai wanda babu uwa babu uba annabi adam alaihi salam akwai wanda yake babu uba akwai uwa annabi isa alaihi salam wai akwai wani sahabi shi kuma shi ma an haife shi bai da uwa kawai babansa addu'a ya yi da ya addu'a kawai sai ɗan ya fito a cinyansa coye to amma ni dai har yanzu eh ba samu abin da wannan tsohuwar da fada in gashi a rubuce ba to amma kaga a lokacin haihu suna ana mana wa'azi ne ana karantar da mu ana mana gargadi. na To wani lokaci hakan nan samu ɗan canji hakan kada abin da ya kafi harkan kuɗi in kana son ka yi kuɗi ka bi hanyar kuɗin eh, ko kasuwanci ko noma ko kiwo ka bi hanyar kuɗin sai ka yi ta addu'a in Allah ya ga dama sai ka yi kuɗin in bai ga dama ba ba za ka yi kuɗin ba sannan ilimi ma sai ka bi hanyar ilimin Allah ya ga dama sai ka samu In bai ga dama ba ba za ka samu ba amma dai mafiya yawan da suka fi hanyar kuɗi sukan samu kuɗin hanyar ilimi sukan samu ilimin hanyar mulki na siyasa sukan samu mulkin na siyasa mafiya yawa amma zai ga waɗansu kuma sun sha wahala wani ba irin faɗi takin da bai yi ba sun yana yaro ƙarami yana neman kuɗi har ya kai shekara ta kuma Allah ya karbi ransa sai ka samu abinda za a yi masa na littafa ne masu yan jan roƙo saboda Allah ta'ala bai kaddara zai kudin ba wani zai ta neman mulki sai ga har ya mutu ba zai mulkin ba gadon gidansu ba zai yi ba kuma ba ya sa abu ma sai mutu da mummunan talauci eh wannan ikon Allah ne na'am saboda haka Abdullahi bin Malikin kamata ya mutu malikin abdullahi dan malik ibn buhaina kuma dan buhaina buhaina din mahaifiyarsa ce malik babansa ne anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza salla farraja baina yadayhi annabi idan yana sallah yakan bude a tsakanin hannayensa hatta yabdu wa bayadu ibtayn har sai farin hammatansa ya bayyana eh abin da yake nufi farraja baina yadai shine hannayen sai kan bude ba manne su yake yi ba amma ka gan kana cikin sahu to zaka dan buda daidai gurgudu tunda zai wahala a ce amma sai kai yadda zaka manne gaba daya hatta ya bayadu sai har sai farin hammatan ya bayyana saboda idan annabi yana sallar nafila ko yana jagorancin sallah duk wanda ya salla a bayansa in dai yayi ruku'a ko ya yi sujada ya kan ga hammatan annabi ya kan hango hammatinsa da kun ga budewa yake yi ke ba rufewa ba wannan hadisi ne kawai ya kawo mana to kaga mutumin da yake da ya shara wannan za a iya gani amma riguna irin namu ya ciki da babbar riga zai wahala a gani ko jallabiya zai wahala a gani ba wai hammatan kan ne ake so a gani ba kadan bude saboda ba a sallah takure irin sallan mata eh, amma mace in ta sa hijabinta ma tana da walwala a cikin hijabinta tunda duk abin da sai ba za ga jikinta ba wala hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu salah hadisan da suke bayani dangane da sallah a babu babi na musamman yubdi ba'ai yakan bayyana da matsunsa wa yudafi fi sujudi kuma yakan buɗe, yakan ware cikin sujada a lokacin sujada daman da ruku'a ga yadda za ka yi sujada ma za ka dan bude ba a son ka takure eh, wani misali ke nan <clears throat> ina fata an gani na zai babu babi na musamman suturatul mutalli suturan mai sallah eh sai dai anan ya kawo mana wasu hadisai da suka ambaci waɗansu sutura daga cikin suturan sallah kun san in aka yi maganar sutura wani al'amari ne wanda yake kamar ba koyaushe ake samun sa ba amma me ya mu muka saba da suturan sallah saboda duk wanda ya karanta ahalari ya riga ya sani tun daga littafin ahalari za a karantar da kai suturan sallah duk wanda ya yi ire-iren waɗannan karatuttuka za ka samu ko babban karatu aka kawo ba zai wahalar da shi ba saboda yana da shimfida. amma mutum bai san komai ba sosai ya yi a hankali in wani karatun zai biya masa nauyi ya masa nauyi ya yi idan mutum yana sallah a gabansa mutane suna zirga-zirga to dole akwai suturan da zai sa mai halari ya ce mai kadaru rumhin eh gwargwadon wato maki kuma tsawonsa kamar zira'i amma abinda hadisi ya ce misalin mu'akhiratin rahali mu'akhiratin rahali shine kuturin firji. in baka san ba baka je fada a gwada maka firji. Firjin doki kutur abin nan kuturi ake kiransa shine mukhiratu rahli a baya wani lokaci sukan yi mai faɗi wani lokaci sukan yi karami idan aka yi karami aka sa a kan doki aka samu spare a baya kafin kugunsa wannan an samu yaro mai gagara yana iya galewa uba ya hau doki dama ya hau doki ko uba ya hau doki jika ya hau doki saboda doki duk zai yi daukan musamman idan ya kasance dokin da ba yaro ne karami ba kamar yadda jaki ma yakan dauka muna ganin shanu ma sukan sukan dauki kaya sannan kuma su dauki mutane to me ahalari abin da ya ambata kenan akwai inda nafsi ya goyi baya ya tabbatar da haka sai dai ana iya samun canji mafiya yawan masallatanmu waɗanda suke bakin hanya za a ga ana yin sutura na katako ko na katako ko na karfe wannan yayi kuma haka shine ne daidai musamman inda mutane suke yawan zirga-zirga na farko yana gwada mutanen sun ba da muhimmanci ga sallah duk da kasancewa ba a samu wajen da ya cancanta ba don ana son inda ya fi cancanta ya kasance mutane suna sallah ba a wucewa ta gaban su don kada a shagalar da su to amma tun da mutane suka rasa irin wannan wuri sai ya kasance suna sa kusura. to suturan yana da asali akwai inda yake zama wa wajibi ma dole sai an samu to ga hadisi na farko hadisi ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza kharaja yawm al-eid amara bil harbati ubayna yaday fa yusalli ilayha wan nas wara'a wa kana yaf'alu dhalika bis safari min thumma ittakhadha al-umara abdullahi dan umar Allah shi kare ya da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi kana ya kasance idza kharaja yawmal eid idan zai fita ranar sallan eid amara bil harba yakan dauko yakan yi umurni a dauko maki makin karfe yake kiransa al harba ko makin da aka yi shi da itace amma aka sa masa sa na karfe shi yake kiransa haraba akwai ana za a nan gaba za mu samu ana za wasu na ce amda sanda maki mai kunne biyu maki mai kunne biyu da kowanne ana son yake sutura in aka je za a son shi sutura cikin sauki ya za a yi sai a cakka a kafa shi shi ne amfanin wannan filin saboda yana da karfe ya fi lafsin ko wajen yaki ya fi illa akwai wanda kuma fere ki ake yi shi yana illa domin kafin a samu karafa mutanen da masu farauta da masu yaki ferewa suke yi ya yi tsini wanda in suka yi ta karkara suka takka ko ɗan adam ne sai ya huda girbinsa balle cikinsa ko da ke ce ciki ya fi ƙirji ƙarfi. saboda fatan da ke ciki amma ko cikinka suka suka cakka maka sai ya shiga kuma babu wani karfi a jiki to mahallin shahid na mutum kafin mai nisa sallan idi za a je saboda abubuwa da yawa za su zo suna wucewa tunda sallan idi yana yi ne a fili amma ga yi masallacin annabi a kewaye yake eh babu bukatan a sanya sutura musamman ma ga ainihin shi babban liman da waɗanda za su bi shi sallah to a ranar gidi annabi ya fita da maki to ko a kowane gari ne a ce sarki zai fito da maki ko kuma liman zai fito da maki to makin menene amfaninsa sutura ba a ce ga masu masu sun zo sun wuce eh ranar sallah an aka gwada cewa ga kayayyakin yaki shi kenan amma ya kamata su kuma masu gwada kayayyakin yakin su ya kasance su ne farko farko wajen riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba je a debo ɗan kyaye-kyaye a zo na gadara da su ba tabbas annabi ya yi umarni da a fita da ainihin maki fato da ubai na dai ana sakawa ne a gabansa a kafa fa yi salli ilaiha kun ga ya fada mana dalili sai ya salla a matsayin sutura to duk abin da ya zo ya wuce ta gaba ba matsala wallahu wara'a mutane suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya gwada idan liman ya sa sutura to komai yawan mutanen da suke bayan su komai tsawon sahu ba ruwansu da sanya sutura sun za ya samun liman gashin nan sahu kuma wanda suke bayan sa sahu na farko ya kai kamar mutane ashirin to sai an samu sutura guda nawa guda sha takwas ko sha tara tunda za a ce na bayan liman ga yana saikin liman ko sauran sai an sa musu sutura ba babu ko mutum dubu ne a bayan liman wannan sutura guda daya ta liman ɗin nan ta wadatar da su gaba ɗaya za mu samu hadisi ma nan gaba abdullahi dan abbas ya zo ya samu annabi yana sallah da sahu a baya shi da ya zo yana kan jaka jaka ba jaki ba ai tsakanin sahu da sahu ya zo ya wuce a jinsa amma ba kusa akwai karantin shekaru akwai karantin shekaru don saboda wani lokacin haka ce ga sahu ga sahu nan ka zo ka raba a tsakani za ka ji wani iri amma shi yaro ba ruwansa kawai shiga zai yi kawai da ya zo ya duba ya duba ya rasa inda zai shiga kawai sai tsakanin sahu da sahu kawai sai ya bi da jakinsa ba wanda ya tare shi sai da ya je ɗaurin jakin kuma sai ya dawo shi ma sai ya bi sallah kuma aka yi da sallah ba wanda ya magana annabi bai yi magana ba tun da ba yi ba shi kenan ba matsala ba ne amma gaban liman ba zai yi ba sai dai ka bayan sutura wa kana yaf'alu zalika fi safar annabi yana aikata haka a lokacin tafiya sun san matafiyi idan ya zo shi ma sai kafa makin sa ko takwabi waɗansu suna kafa takwabi eh wannan dai hadisi na maki fa min samma ittakaza hal umara abdullahi dan umar yace to fa daga nan ne ma sarakuna sarakuna sai suka riki wannan duk lokacin da sarki zai fita filin idi sai ce a zo da maki sai ya kafa a gaban su tunda sarakuna su ne limamai daga baya suka janye suka nada limamai amma duk da haka za a fita da maki daga baya kuma sai a fita ma da masu gaba da yamman da barafuna da ainihin ɓarna ba abin da ake yi da su yasa da wanda ya ɗauka. da wanda ya umarne da wanda ya goyi baya da wanda ya daura ginde tun ranar takin kiyama sai sun yi bayani tun da zamanin annabi ba haka yake yi ba a yi na zamanin annabi abinda yake so ke ba? wani hadisi a karar jahul bukari imam bukari ya fitar da hadisin na kitabun sala wato ainihin hadisan da suke magana a kan sallah babu babi na musamman suturatul imami suturatu man khalfa suturan da liman zai sa suturan mamun da suke bayansa ne ko da miliyan guda biyu babu matsala to sai hadisi na gaba anan nan ya kamata mu zai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh